أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى وإن دسكي سورارمو لكم كلموا عليه وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا نكي مغانا منا شابك وينيغ وتر ربيع الأول hijirar babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da uku ga watan 11 shekara 2020 inda muke gabatar muku da darasi cikin littattafai guda biyu littafin aqaidu shi'a al a shari'a su'alin wa jawabin na babban malami professor wato Abdulrahman bin Sa'ad wannan ita ce halka ta ainihin wato talatin da biyu ko da uku wannan ita ce halka ta talatin da uku a cikin wannan ainihin wato littafi mutane su haƙuri za mu yi halka guda ɗaya yanzu ta yi ba mamaki idan mun yi halka guda ɗaya in akwai wani sako muhimmi sai mu isar da shi sai cika karfe goma bayan wannan sakon a wannan shi ne a muna cikin wannan littafi na a ƙa'idu shi'a al’isne a shari'a su'alun wa jawabun na shi babban malamin profeso wanda muka ce ita ce halka ta talatin da uku a mutane su haƙuri an ɗan samu matsala ta na'ura ne yau wannan yasa ba mu fara karatu da wuri ba to malam ce alƙismus sani kaso na biyu yana magana a baya imamiya, al’isne a shari'a الاثناء na المعاصرين من mazhabihin bilƙaulu bisa harifin ƙur'ani to ya kawo kaso na farko wa'inda suka bayyana da cewa in kari musu da cewa wannan alƙur'anin babu ƙari da ragi a ciki sannan ya ce akwai alƙismus sani kaso na biyu a tarafu bi wujudu tarifi sun tabbatar da cewa maganan ƙari da ragi da muke yi cewa akwai ta a cikin littattafansu walakin hawali tabridahu sai dai sun yi kokari wajen kubutar da cewa akan ce tabrir saboda masdar ne na barrara yubarriru tabriran shine zakka amalahu wa zakara min al-asbabi ma yubihu idan ka tsarkake aikin mutum sannan ka kawo dalilan da ke nuna cewa kuma ya halatta yin haka wannan shine abinda waɗannan mutanen su suka ainihin wato yi to shine malam yake faɗa cewa abin da suka yi ƙoƙarin yi ke kenan da haka ku wanda sun yarda ya cewa maganan cewa ƙur'ani an rage an ƙara wannan maganan akwai ta a littattafansu amma sun yi ƙoƙarin su kawo ma abin wajahi yadda za su kubutar da malaman da littattafan da wannan maganar ta zo to shine malam yake cewa fasinfun minhum akwai ɓangaren da yake wannan masu ra'ayin ƙala akwai wanda zaka je yana cewa bi annar ta harifi. ruwayin da suka zo suna maganin cewa alƙur'ani bai cika ba a littattafan yan shi'a da ifatun shaza. da ifa ce wacce take shaza. wa akbaru ahadin wato hadisai ne da suka zo ta hanyar kabaru ahad ne la tufidu ilman ba ta fa'idantar da ilimi wala amalan ko aiki fa imma an tu'awwal fa an tu'awwal ko dai fassara ta min al-i'tibar wato gurgurdan abin da za a lura da shi wanda zai iya ɗaukan fuska wajen tafsiri ɗin aw yudrab biha aljidar ko kuma ai watsi da ita a daki bango da wa'annan ruwayen wannan maganan ya zo cikin asali shi a na ali kashiful gida'i a shafi na 67 a nan yi wannan magana sun yarda cewa akwai hadisan da suka zo cikin littattafan su cewa lallai qur'ani bai cika ba amma banda suka yi kokarin yi shine kubutar da magana ta hanyar cewa waɗannan hadisan ko dai khabaru ahad ko da ifa shazza maganan fa cewa hadisi bai inganta ba a shi'a fa gabaki ɗaya alhilli a lokacin shi ne aka fara wannan magana bayan da ya rubuta minhajul karama shekul islam bin kimiyya ya zo yi masa raddi akan littafin yi masa kata-kata tare da ibnu taymiya wa huwa man huwa a gidan ilimi amma zaka ga idan ana lissafin malaman hadisi ibnu taymiya basically amma yana kafa hujja da manya-manyan malaman hadisi waɗanda suka gabace shi shi Sheikhul Islam bin Taymiya ta wannan lokacin Ibn Mutahhid Ibn Taymiya ya shi rasu shekara ta 700 da wani abu ya rasu ba shine mutum na farko da ya zo. ya fara maganin cewa inganci ko rashin inganci ɗazu ina karantawa ina ganin a wannan littafi ne na ajiye shi a nan gurin in ba na canza masa waje ba cikin littattafai da na ajiye ina karantawa kamar yadda na gani a wannan hadisu sakalaini hadisu sakalaini ba shi ba ne wannan duba mu hankali wa'annan yawa ina ganin kamar wannan ne komai shi shine dazu yana karantawa a wannan littafin na hadisi sakalaini wanda dan shi'a ne ya rubuta littafin ya tuba ya bari shine yake faɗa yake cewa laqad hawala ba'd ulama'i shi'a malaman shi'a sun yi kokari sun yi kokari da mai alƙiyama tsayawa bijirasatin da yin karatu lirriwayati ga ruwayensu umuman sahatan wa da'afan gabaki ɗaya wajen yadda ahlus sunna suke da ka'ida wajen inganci ko rashin inganci sai yake cewa 'Lakin lakinnahu ta'arrada li hujumin anif min ta'ifatihi sai dai dukkan wani malamin da ya ƙoƙari a wajen wannan wato farmaki mai tsanani ya bujuro masa daga ɓangaren. mutanensa in shi'a sai ce kama waƙa'a lil allamatul hilli allazi yu'addu min awaili man ta'arrada lil asanidi Kama yadda ya faru ga hilli wanda shine farkon wanda ya fara bujurowa ga isnadi na in shi'a ya bujuro li asanidi riwayati shi'a biddirasa yadda kaga isnadan ahli sunna wajen karɓan abu shi ma ya fara bibiyowa ce wa kana min nata'ij zalika an asqata sulusan shine natijar ɗaya bisa uku ya kayar da shi an askata sulusar wayaci ummahati kutubu shi'a kalkafi masalan kaman kafi wallazi balaga adadin riwayatihi wanda yana da riwayar da ta kai dubu ɗaya ko dubu goma sha shida da ɗari da sittin da tara falam yasih minha ala qiyas shi'a al-mutawadhi ba abin da ya inganta akan kiyasin yan shi'a da wuce hadisi dubu biyar ba da saba'in da biyu cikin dubu goma sha tara kusan hadisi kusan dubu ashirin sai ya ce wa ƙari ta'arra da alhilli li hujumin anif min ta'ifatihi bi sababi ma qama bihi hatta qalu fihi har sai da suka faɗa akan ibnu mutahhir alhilli me suka faɗa suka ce dino dinu marratayn an ruguza addini sau biyu ihdahuma ɗaya daga ciki suka ce ranar da aka saƙifa suna nufin ranar da sai na abakar suka tafi can aka yi masa mubaya'a na biyu suka ce yau wuli da al'allama ranar da aka haifi shi al'allamatul hilli wannan fa ga baki ɗaya maganan cewa hadisi ya inganta ko bai inganta ba a shi'a daga kusan shekara ɗari shida da wani abu ne suka fara shi a daidai lokacin da sa imamul bukhari su musulun da malaman da suka zo shi yasa abdul halim al-gazi yake faɗa yake ta duk waɗannan ulum da ilimin nahau da sarfu da balaga da ƙira'a da duk wani ilimi da ka sani ce yan shi'a iyali ne ga ahlus sunna ma'ana duk wani abu na ilimi yan shi'a sai dai su koye shi a wajen malaman suna Sau da haka maganan wannan shi'a ya zo yi maka barazana wannan maganan ya zo cikin a ayanu shi'a a mujalladi na biyar shafi na ɗari hudu da ɗaya da maƙayisul hidaya a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da talatin da bakwai da al'arahi Kunnajira a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in daidai suka kawo wannan maganan al'allamatul hilli suka ce ran da aka haife shi ita ce ranar rugusa addini na biyu a duniya don shi ne farkon wanda ya fara minkewa ya ce tofa wa'in hadisan na in shi'a ba su ma fa dole a ruwayoyinsu a tabbatar da kowace ruwaya ta inganta ko bata inganta ba amma tun daga rasuwar annabi har zuwa wani shekara ɗari shida kwata-kwata wannan bai cikin ajandar shi'a da abin da aka zo aka ce daga ahalul bai ta karɓa suke ya tabbata ko bai tabbata ba ba abin da ya same su wannan ita ce maganar da yake faɗa to shine yake faɗa yake cewa a ta'aliku ƙarin bayani ma yujibuna me za su ba da amsa amma yuraddiduhu kibaruhum min alqawli akan da manyan malaman su suke maimaitawa na bi istifadati cewa an samu fa'ida wa tawasul akhbaru wuqu'it harifi? da cewa kuma hadisan da suka zo wajen cewa ƙur'anin nan na Allah an ƙara an rage wani zai ji maganan kaman abin mamaki kaman daga sama ya zo ana maganan cewa ƙur'ani an rage an ƙara eh wannan maganan akwai waɗanda sun yi ta in shi'a sun yi ta kuma tana cikin littattafansu kuma ga littattafan nan muna faɗa wani abin in mun ɗauko za mu ce maka ga littafin kuma har yanzu tun da muke faɗar abu muke cewa akwai a littafinsu babu wanda ya taɓa zuwa ya zo ya ce mana ƙarya ne mun faɗi magana mun ce akwai a littafi na kaza shafi na kaza ga littafin a nuna mai gurin bai gani ba kuma saraha ƙarara an samu malaman da sun fito daga cikin malaman shi a sun ce lalle wannan qur'anin an rage an ƙara an samu wannan to shine malam yake faɗa wa ziyarati da kuma ƙari fil qur'ani a cikin alƙur'ani wa man ya riwayat harifi tahrifi me za ku faɗa akan waɗanda suka ruwayi to ruwayen da suka ce wannan qur'anin an rage an ƙara wa azhara imanahu biha me za ku ce kan wanda ya bayyana imanin shi da wannan ruwayin? wa ataqadaha sannan ya ƙudurce ta yi bauta mar Allah da ita la ya juzu an yi satsa da shi bai halatta ba a ce wannan mutumin an amince masa da shi to wannan kun ga ɓangare na ɗaya kenan wannan sun yadda cewa eh maganan ta harifin nan akwai amma suna iya ƙoƙarinsu su ga sun kubutar da wa'anda wa'annan ruwayan ta hanyar cewa eh akwai su a littattafan mu amma ba su inganta ba da ifa ne sha zane wane ne wane ne wane ne sannan a wannan ɓangaren wasan fusani akwai ɓangare na biyu wanda za ka ji ya ƙulu yana cewa bi annar ruwayati wa'annan ruwayin sabitatun ta tabbata walakin da murad sai dai abin da ake nufi fi kasirin ce ta tahrifi a cikin da yawa daga cikin ruwayan da suka zo suna nuni akan taharifi min qaulihim alaihim na maganar so imamai cewa haka za zala haka ya sauka ko kaza zala. suka ce huwa tafsiru bi hasbi tanzil fi maqabil al-batn tawil wannan tafsiri ne gurgurdan abinda aka saukar a muqabilin al wato tunda su sun kasa tafsiri gida biyu sun ce suna da tafsiri wanda yake wato amuna akwai zahiri sannan akwai kuma batini wanda daga nan ne su ma ɗan ɗariƙu suka ɗauki maganan zahiri da baɗini su kuma sai suka sa masa sunan shari'a da haƙiƙa wannan shi ne abin da su yan shi'a suka yi to da haka cewa wai haka za nazala ko kaza nazala haka za wai suna nufin su a imma wai tafsiri ne ba haka bane sun yadda akwai kamar yadda muka kawo wai in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fi ali sun ce sun yadda akwai shi a littattafansu amma wai tafsiri ne waye ya ce a fassara haka ya yi wa rasulu ballig ma'un zai ilayka min rabbika fi alim wa tafsili ne akwai wanda suke sun yadda akwai kuma ma baka yadda akwai ba ai ga littattafan hannun mutane baka isa kan musa ka ce babu ba at-ta'aliqu malam ya ce hadha hadal qawlu wannan magana ta akidun ƙarfafawa ne da kaulihim ga magana su bi tahrifi cewa an canza littafin Allah walaysa difa'an anhu ba wai kariya bane ga littafin Allah suke yi fa ya kuna tafsirin sahaba ta yaya za a yi tafsirin sahabbai ya kasance ta harifan karkatarwa fi nazar hadhihi alfi'a a kallon wannan jama'ar wata harifar shaykhuhum alqummi da kuma karkatawan babban malamin su alqummi wal kulaini wal majlisi ga alƙur'ani huwa tafsiri shine tafsiri ta yaya sahabban annabi su kawo tafsiri ku ba ku yadda ba sannan wasu su kawo ku ce kuma shine tafsiri a gurin ku shine malamin yace wa tahrifuhum wa tahrifu shaykhihim al-qummi wal kulaini wal majlisi lil qur'an huwa at-tafsir shine tafsiri ba ga tafsirin nan ba akwai tafsirul qummi yana nan shi ma mujalladi uku ne ba shi da yawa tafsirin qummi kuma yana daga cikin tafsirai na farko farko da aka fara dan qummi ya riga ya rasu hijira uku da wani abu ne ya fi shekara dubu baya duniya tafsirul qummi ganin ne za ka ga bala'i nan gaba da ka dinga gani a cewa alamu kuma anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi kaseerin min al-amri la'anittum walakin Allah ba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra Allah ya ki muku kafirci sai a ce shine Abubakar wal shi ne Umar wal isyana sai a ce shine Usman yana nan cikin tafsirin ummi yana nan yayin da suke ta ƙoƙarin cewa matar annabi ba su ce mata fasika ba ta aikata alfasha sun dai da ta yi kurakure duk wanda ya jefi matar annabi ya ce mata mai eh ta yi zina sun ce kafiri ne amma fa shi fa mai tafsirin kummi ya faɗi cewa fa da gasken ta yi zina ya kawo wannan a tafsirin shi mai komin ga wani littafi can mai komin shi ga shi nan wanda na soka a yawa mai komin shi kaga wannan masanifu Sheikh As-Saduq ne shi Sheikh as wannan littafin nasi al-i'tiqadatu sifatu shi'a fada'il shi'a musadafatul al-ikhwan al-mawa'id fada'il al-ashhur al suna ce masa ra'isul al-muhaddisina abi Ja'far Muhammad bin Ali bin al-Husayn bin Babu al-Qummi al-Qummi dinnan da ne magana ya rasu hijira 381 yanzu ya kai shekara nawa bai duniya Dari uku da tamanin da ɗaya. ya kai shekara nawa to billahi allazi la ilaha illa wannan littafin nashi alita qadatu masanifu sheikh as-saduq dinnan 1060 baya duniya shekara 1060 baya duniya yanzu ka kalla ka gani unwanin abin da ke cikin wannan littafin kaga anan a shafi na ɗari. da tamanin da ɗaya eh? dubu ɗaya da sittin da uku da sittin da to yanzu kun ganin wajen gashi manzilatu ali ka manzilatin nabi matsayin sayyidina ali kamar matsayin manzon Allah ne kaga gashi a littafin to haka zaka ga matsayin sayyidina ali kamar matsayin annabi ne to haka za ka tun ga ganin abubuwa a shi'a asibatun nasi kadaman alas sarari yan shi'a sun fi kowa tabbatar da gadigai a kan sarari haka za ka gani ga shi'a a shi'a lahum amun wal amanu sun suke da aminci da zaman lafiya ko a lahira shi kuma Allah kawai cewa allazina amanu wa lam imana hun bi zulmin ulaika lahumul amnu. ka mutu kafirin banza kana kiran ya ali ya Husainu kuma ta falahira ka ce kana daga cikin wanda kuke da amnu yus'alun nasi an hubbi ahlul baiti za a tambayi mutane akan san ahlul baiti a a'la min al mala'ikata martabatan yan shi'a sun fi mala'iku gashi fa a littafin ba da kan an samu wani dan shi'a yanzu ya fi mala'iku daraja gashi a nan littafin a shafi na 195 yan shi'a sun fi mala'iku daraja haka mutum ya ce mutu an tsaye tsiyarsa kuma ya fi mala'ika daraja eh? sannan manzilatu shi'a inda al'a'imma matsayin shi'a wajen a'imma shi'atu na ahalul ta wal ma'adi a shi'atu a'ala manabirin min nuri yan shi'a su ne suke da hubbu aliyu a kulis ce san sai da na aliyu na cinye mutum duk wani aiki mara kyau in kana san sai na alifu duk aikin da kai mara kyau wannan maganan fa da nake faɗa ba ba fa ma hadisan yuftara da fa littafin fa a hannuna wannan maganan gashi a shafi na 199 san sai da na ali yana cinye duk wani aiki mara kyau sannan gashi la tu'azzabu shi'a li wilayatihim al-a'imma duk dan shi'a ba za a yi masa azaba ba a lahira saboda ya yarda da wulaya, imamanci mutum goma sha biyu sannan raf'ul qalami an shi'a duk ɗan shi'a an ɗauke masa alqalami duk yadda ya ga dama ba za a rubuta <laughs> ba za a rubuta masa zunubi ba eh, wannan ba a rubuta ba a littafi ba in kana shi'a in ba majnuni ba ake ɗauke ma alƙalami? Eh, Rafi ulƙalami an shi'a bi ismatillahi wa wilayatihi an ɗauke ma 'yan shi'a alqalami saboda kariya a shi'atu shuhada'u alan nasi shi shi'a su ne shuhada'u nasi kuma kaga Allah ƙarya suke makaryatan banza Allah cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a alan nasi ja'alnakum mun sanya ku ku al'ummar annabi ake magana kuma ala ra'asin farkon wanda za su fara shiga gaba su ba da shaida a gaban Allah su ne sahabbai sannan duk wani mutum ya biyo bayan su sai suka ce sahabban nan sun yi ridda gabaki da wanda suka rage a muhibbu ali masu son sayyidina ali da matsayinsa a wajen Allah Allahu yukrimu shababa shi'a Allah yana girmama matasan shi'a wa yastahi min kuhulihim dattijansu kuma Allah yana jin su. duka wannan fa a cikin wannan littafi nasu babi babi ya dinga buɗewa a ciki yana irin waɗannan maganganun sannan gashi a shi'a safarul wujuh min zikrillah wadan shi'a ne yake zikirin Allah saboda haka suna da hasken fuska saboda ambatan Allah khalaqa Allahu almu'minina min nurihi Allah ya halicci masu imani daga haskensa ma'arifatu shi'a lil a'immatil ma'sumina sanin in shi'a ga a'imma ma'sumai a ya ya ashi'i ya abudullaha qa'iman wa ƙa'idan. dan shi'a yana bauta ma Allah ko yana zaune ko yana tsaye malakul maut wa shafa'atu wa shafaqatuhu ala shi'i mala'ikan mutuwa da tausayin da yake da shi akan duk wani dan shi'a a shi'a yau qiyama in shi'a yau qiyama ranar a shi'a yagbituhum yagbituhum an wal mala'ikatu wash idan an tsaya alƙiyama duk wani mai mala'ika da annaba sai sun dinga kwadayin matsayin in shi'a ina ma a ce su ne a wannan matsayin ya kurdu shi'i min kabari yi kalbadar ɗan shi'a zai fita daga kabari zai je ya tsaya fuskar saka man haske wannan fa duk gashi a wannan littafin mai wannan littafin fa ya rasu hijira 381 ya fi shekara 2000 duniya wadda aka maganan tasihi da tadda'ifi kwanan nan aka fara ta shekara 700 600 da wani abu zuwa 700 suka fara ta addini shiya gabaki ɗaya sannan gashi nan hubba ahalul baiti hasana الروح wal bushra li shi'ati ali gashi nan al'a'imma yuhibbuna shi'atahum ash-shi'a lil janna wal jannati lahum shia liljanna. su yan shi'a an yi su ne dan aljanna aljanna ta su ce kamar yahudu da suka ce lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan wanda nasara Allah yake tilka amanihum qul hatu burhanakum diyaru shi'a jannatun wa jannatu. jannatun gidajen yan shi'a aljanna ne sannan kuma kaburburan sama aljanna ne وبهذا الاسناد قال أبو عبد الله دياركم لكم جنة وقبوركم لكم الجنة للجنة خلقتم وإلى الجنة تسيرون تاما دان الجنة أكا حالي كيكو سنقا كوما كرس إيه؟ لا تاشي أكا لا داكينا الله كيائي إيه؟ تو هكذا كي تغني الشيء لهم أسماء الدرجات في الجنان الميت من الشيء بمنزلة الشهيد duk ɗan shi'an da ya mutu ko a gida ya mutu to yana matsayin shahidi ne tuqbalu a amali a wa yughfaru lahu in shi'a ana karɓar aikin su a gafarta musu a shi'i ɗan shi'a wa mubgidi da wanda yake kin ɗan shi'a ɗin mai sa a shi ya akulu wa yalbasul halal duk ɗan shi'a yana ci ne yana sanya halal da haka ko ya karɓi ka in inda kai ahli sunna ne to ya ci halal ba abin da zai faru eh تنبيه عشان انفقه اتي كنت عند ابي عبد الله في فسطاته بمنى ونظر الى الناس فقال يأكلون الحرام ويلبسون الحرام وينكهون الحرام ولكن انتم تأكلون الحلال وتلبسون الحلال وتنكهون الحلال وتنكهون الحلال وتنكهون الحلال والله ما والله ما يحج غيركم ولا يتقبل الله ولا يتقبل الا منكم cewa duk ragowar mutane haram suke fi a wani shi ne kaɗai ke cin halar wannan fa gashi fa a wannan littafin a shafi na ɗari biyu da ashirin da shida gashi wannan littafin nasu sannan a shi'i layaran na ɗan shi'a ba zai ga wuta ba gobe alkiyama <laughs> shi kuma Allah abin da ya faɗa cewa innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadu wanda kalmar mu ta yabo ta gabata gare su sune aka nisanta su daga wuta shi yasa Allah yake la yasma'una hasisaha kwata kwata ko motsin ta ba za su ji ba akan gabannin su shine sahabban annabi dan haka wannan ne. inda kun ganin sun kawo ce inna awwala man gayyara man qad gayyaraha qala fi surati ar-rahman wa huwa qawlu llahi azza wa jalla fa yawma idhin la yas'alu an minkum insun wala jan fa qultu lahu laysa fiha minkum qala inna awwala man ha. wai haka ayat farkon wanda ya fara canza ayan nan a Qur'ani shine ibnu arwa wa suke cewa ibnu arwa gashi nan a ƙasa ƙalil majalisi ya ce ibn arwaho usman bin affan shi ne usman ɗan affan cewa wannan ayan fayoma idin su yus'alu an in sun wala jan akwai fayoma idin la an in sun wala jan da sai na usman zo haɗa ƙwar'ani sai sa aka cire minkum ɗin sai aka haɗa qur'anin haka wannan fa gashi fa yake faɗa wannan yana cikin manya-manyan malaman su na farko-farko yana ciki to kunga shine yake faɗa wazalika zalika annaha hujjatun alaihi saboda hujja ce gare shi wa ala ashabi walau lam yakun fiha minkum la saqata iqabullahi azza wa jalla fi khalqihi iz lam gashi nan ya ci gaba da ka ikramu shi'a fil janna wato karamtin in shi'a aljanna gashi nan haka to duk wannan fa yana daga cikin abin da aka yi aka ta faɗa na falalar in shi'a falala ta ba kai raba dalili la min qur'anin wala min sunnatin ba qur'ani ba sunna tabbatacciya kawai tatsuniya eh Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to bari mu karasa wannan gabar malam yace wa sunfun salisun akwai bangare na uku min shiyuku shi'atihim daga ɓangaren in shi'a ya ƙulu da zaka ga mutum yana tabi annal murada bi zalika abinda ake nufi sun yadda kamar yanzu yadda wannan ya kawo cewa akwai maganan cewa ƙur'ani an ƙara an rage wai da wannan ayar da ya kawo misali fa yawma idin la yas'alu an dhanbihi sun wala jan sai ce la yas'alu an dhanbihi minkum sun wala jan suka ce sun yadda akwai wannan a cikin illata tafansu aw takunu mimma nusika tilawatuhu ko tana cikin abin da aka shafe tilawarsa aka shafe shine malam yace al-fadhiha wata kunyata lakin na shiyuku shi al-yau sai dai malaman in shi'a a yau wallazi yulaqibunahu bil imam al-akbar wanda suke masa laqabi da al-imam al-akbar wa ayatul uzma da kuma aya mafi girma za'imul hauzatul ilmiya shugaban hauza ta ilimi ومرضئها الأكبر سنم مرضي انت ببا كو والذي يلقبونهم بالإمام الأكبر والآية الأزمى زعيم الحوزة العلمية ومرضئها الأكبر شيني أبو قاسم الخوئي ومرضئها الأكبر أبو قاسم الموسوي الخوئي قال ياتي إن القول بنسك التلاوة متين يزينا مغنى الشيوى أن شافي wata tilawa a ƙwar'ani huwa bi ainihi wato wannan maganan alƙaulu bi tahrif wal iska magana ce ma kake faɗa cewa lalle an canje ƙwar'ani kuma an cire wani abu shine abinda suka faɗa yayin da su masu wannan layin suka ce e sun yadda akwai irin wannan amma yana cikin abin da yake min babi naski tilawa an shafa hukuncin ne shi kuma zai ce a'a maganan ma ita kanta kace a wani abu da an nasaka tilawarsa a ƙwar'ani shi ma kanshi magana ce cewa an canza littafin Allah bai yadda da nasku ba Shi ne malam yace wal farqul wadihun bambancin a fili yake bainan naski wa tahrifi tsakanin a saukar da abu a shafi hukuncinsa da kuma fattaharifu min sun'il bashar ƙara wani abu da rage wani abu cikin littafin Allah wannan aikin ɗan adam ne وقد زم الله فائله كما دوان وان دي زرجين وانا الله يأيك كوانا الله يزرجيه ميسا الله يتزرجين يهودا كوانا يحرفون الكلمة عن موادئه وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتاسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله سيكي سيوا والنسك من الله تعالى شيكم النسك ينا زواني دقا وجن الله سبحانه وتعالى shine bambanci tsakanin wannan da wannan qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ma nansakh min ayatin ma nansakh ma din anan wajen istifhamiya ce shartiyya da ma'anan in nansakh inda zamu shafe min ayatin wata aya aw nunsiha kuma mantar da kai ita na'ti bi khairin minha to za mu zo maka da wadda tafi ta alheri wannan cewa za a zo da wacce ta fi ta alheri ko kwatankwacinta ba ana nufin fa a ƙa'idan nasu in an shafe aya ɗaya wato sai an kawo aya biyu shine na ati bi khairin min a'a shi ɗan adam ɗin da aka yi masa umarni aka ce yi ko ya bari idan aka shafa hukunci to za a zo maka da wanda ya fi shi alheri wannan shine abin da ake nufi sannan malamai sun yarda cewa duk abin da ya shafi annasiku wal mansuk yana shiga cikin jimla ce insha'iyya ba jimla khabariyya ba insha'iyya shine a ce maka kai wani abu yanzu wanda yanzu tadribin ka ake yi sai ka fara ka doro a kanki sai a zo daga ba a ce ka bar shiga wani kai ko a ce maka ka bar abu sai a ce maka ka yi shi wanda umarni da hani shine insha'iyya, amma khabariyya Allah ya bada labari daga baya ya dawo ya ce wa mutane labarin ba haka yake ba wannan ba zai taɓa ba duk malaman duniya sun yi ijma'i cewa a wannan bangaren annasikh wal mansukh bai shiga sai ya ce auna ati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam kai mai wannan magana baka sani ba annallahu ala kulli shay'in qadir yadda ana nuna mun cewa lokaci yayi idan mun tafi cikin suratul nahl karshe karshen ta zamu ga Allah subhanahu wata'ala yana magana lokacin da yake magana akan abin da ya shafi wannan matsala ta ainihin wato nas kuɗin nan da mu ga Allah madaukakin sarki yana magana akan ta a ina yake magana maganar da Allah madaukakin sarki yake wannan yana da kyau mu karasa shi kan mu ainihin wato yanki shine maganar da Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa wa idza baddalna ayatan makana aya idan muka canja aya a makafin wata aya me suke faɗa wallahu a'lamu bima yunazzil Allah shi yafi kowa sanin abin da yake saukarwa qalu sai su ce wa annabi inna ma anta mufta sai makaryaci ne Allah ya ce bal aktsaruhum la ya'lamu mafi yawancin su ba su sani bane Allah ya ce qul nazzalahu ruhul qudus kace wanda ya saukar da wannan qur'anin shine mala'ika jibril kuma min rabbika daga wajen ubangijinka bil haqqi da gaskiya ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين to wannan shine dalili kaga idan na ayatan makana aya ah, wallahu a'lamu bima yunzil shi yasa Allah yake wa laqad na'lamu mun san cewa annahum yaquluna suna faɗan cewa inna ma yu'allimuhu bashar wanda ya sanar da kai wannan qur'anin mutum ne Allah yake lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun harshen ma da suka karkata zuwa gare shi suka ce wanda ya koya maka Qur'ani wannan mutumin ai ba ajame ne wa hada lisanan arabiyyin mubin yanzu ne kamar a ce wanda bai iya turanci ba a ce kuma shi ya karantar da mai turanci kaga ba zai ba wanda bai iya larabci ba kuma a ce shi ya karantar da kaiwa ai bai yiwa to wancan mutumin da suke faɗa Allah ya ce a ajami ba ajami ne wa hada lisanin abin shi kuma annabi ba larabe ne ta yaya wanda ba su da alaka da shi wajen yare a ce wani ya karantar da wani ba zai taɓa yiwa ba saboda haka insha Allah za mu tsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh